别放！别放！ Masu sauraron sashin Hausa na gidan Rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu, ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta dakatar da sake fita zanga-zangar jan hankalin gwamnati kan tsadar rayuwa, kamar yadda ta shirya yi yau Laraba a sassan ƙasar. A jiya Talata ne dai, ƙungiyar ƙwadagon ta jagoranci zangon farkon zanga-zangar a Najeriya, yaren taron ta ce shine gwamnati ta fi fahimta wanda kuma take fatan zai sanya mahukunta gaggauta ɗaukar matakan sauƙaƙa lamura menene ra'ayinku kan matakin ƙungiyar ta nlc shin akwai wani bambanci tsakanin wannan yunkuri na ƙungiyar kwadago da waɗanda ta yi a baya wace shawara kuke da ita don shawo kan ƙalubalen da ake fuskanta wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunan. Assalamu alaikum RFI Hausa mai magana Usman Ebello Bonkari daga jihar Sokoto a Najeriya. To dangane da ɗage wannan zanga-zanga da ƙungiyar kwadago ta yi mu bai zo mana da mamaki ba ganin cewa wannan zanga-zanga da ta shirya ba ta yi armashi ba kuma wannan ya faru ne sanadiyyar da yanke kauna da talakawa suka yi ga wannan kungiya domin so da dama ta shige cikin riga 'yan siyasa ba ta abin da ya kamata da kungiyar kwarai gona abin da ya kamata da tuni al'umma sun ba ta goyon baya amma saboda rashin samun haɗin kai na al'umma to shi yasa suka ɗage wannan wannan ihu ne suke bayan hari saboda in kungiyar kwarar gona sun abubuwa su yi armashi to ta tsaya ta abin da tsakani da Allah dan al'umma Allah da ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsarin rayuwa na gode usman a bello daga jihar sokoto a najeriya Tuhu sashen Hausa Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya. To kungiyar kwadago alhamdulillah mun yaba mun ji daɗi da kokarin da ki amma gwamnati za mu ba shawara da yadda za ta yi ta daƙile innan abubuwan da ke faruwa da Allah da annabi da tsadar rayuwar da zanga-zanga duk ba ko ɗaya a yi ƙoƙari a yi kansil ɗin abubuwan kar su ci gaba da faruwa saboda zanga-zanga kama abu ne an san farkon shi ba a san karshen shi ba to da Allah gwamnati tun da tana da yadda za ta yi ta magani wa'annan matsalolin ta yi dama ga yadda muke a Najeriya sai dai addu'a muna ta riri ta dan zaman lafiyar da muke da shi to a ce an barke da zanga-zanga saboda gaskiya tsadar rayuwar nan yanzu ta kai ma kowa in na haula gaskiya ba wanda bai jinta a rayuwa aka ce ana zanga-zanga kamar al'amari ba kowa ne ba zai fito. Radio Faransa mai albarka sunana Amar Soja dan Niger ne mutumin tsamka kan ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka ba mu kungiyar kwadago ta tarayyar Najeriya wanda ta bada umarnin yau ta bada umarnin ranar Talata duka gaba 'yan kasa gaba ɗaya kowace jiha a hito da niyyar a yi zanga-zanga a nuna ma gwamnati gaskiya wannan tsadar rayuwar ya kamata a duba a kawo ta wanda a yau ne yau laraba ne kamata a hito to kuma ta dakatar da hakanan gin wannan bumsan ko wani kalubale ne sa hakanan to ko ban mamaki ko sun je sun samu shugaban kasa ne sun yi magana da shi to ya kamata gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta Bola Ahmad, Tinubu ta gaggauta ta kawo ga tsadar rayuwar da 'yan tarayyar Najeriya suke ciki di baka ji magidanci kana ji mutum an yi ci so ɗaya bai ƙara ci hayo sai washe gari lokacin wannan ya zagayo sannan a ƙara ci to Allah ubangiji dai ka ka mana ƙarshen wannan tsadar rayuwar da take fa muke fama da ita a ƙasashen mu na Afirka baki ra'ayi na kenan tashi lafiya alaikum radio faransa international mai albarka mai magana comrade ahmad afansi bajoga daga jihar gombe a tarayyar najeriya hakika dangance da wannan maudu'i na yau kan wato zanga-zanga tsadar rayuwa da kungiyar kwadago ta nlc ta gudanar jiya a gaskiya muna goyon baya da wannan mataki da ta ɗauka saboda a halin da ake ciki a tarayyar najeriya wannan zanga-zangan shi kaɗai ne yare da gwamnati take ji fatanmu da addu'ar mu shine ubangiji allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan wannan zanga-zanga allah ya sa wannan zanga-zanga ta zamo ita ce silar daukun mataki domin shawo kan wannan matsala na tsadar rayuwa da matsalar tsaro da al'umma ke ciki a tarayyar najeriya da fatan za ku tashi lafiya suna Ha, kwamarar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To tsakani da Allah wannan ah, ainihin gangami wanda ƙungiyar kwadago ta yi a ƙasa da kuma jihohi to tsakani da Allah ya yi tasiri illa dai abinda muka fata shine a samu sakamako daga ita kanta gwamnatin tarayya domin tsakani da Allah 'yan Najeriya ana cikin matsaloli matsaloli kuma waɗanda yake manya-manya ne muna fata mai girma shugaban ƙasa don girman Allah a duba waɗannan matsaloli ɗin domin a magance su ya kamata kuma magance su da za a yi a tabbatar da na nan take ne a mai da darajar naira a ɗauki ainihin ma'aikata a ba su aiki kuma a tabbatar da ingantaccen albashi wanda zai iya rike ma'aikatan gwamnati sannan muna fatan ci da yare 'yan makaranta 'yan firamare a mai da shi. Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don azare. To tabbas batun dai janye wannan yajin aiki ko kuma in ce zanga-zanga da kungiyar kwarigo ta yi wannan al'amari bai zo mana da mamaki ba. duba da za ga cewa dukkanin wani yunkuri da za ta yi za ta ce wai saboda a sauƙaƙa wa talaka ne to alhalin kuma wani lokaci da an shiga falo da wasu manya-manyan 'yan ƙungiya ɗin sai ya ga cewa da an fito sai ya ga sun janye wannan abubuwa da suka yi yunkurin yi ɗin wannan al'amari kuma za a ga cewa ai wanda ma suka fito ɗin 'yan tsirari ne saɓanin wa'inda za a ga cewa an fito gungu-gungu sakamakon wani lokaci za ga mutane suna da fahimtar cewa su wannan kungiyar kwadago din suna kishin maslahar aljihunsu ne ba maslahar abinda ya shafi yan kasa ba kuma za ga cewa mu tun lokacin ma da suka yi wannan kira din mu dama za ga cewa mun fito muna cewa madadin wannan zanga-zanga gara a fito a yi ta salloli da addu'o'i sashen hausa na gidan radio france international mai magana abdullahi Lakifin to da karamar kuma funto a cikin jihar katsina babu shakka ni dai kan bayi mamakin janya zanga-zanga da kungiyar kwadago ta yi ba a kan tsadar rayuwa da al'ummar najeriya ke fama da shi hakikanin gaskiya ba mu da wayewa irin wanda ya kamata a ce muna amfani da ita wanda al'ummomin duniya wa'anda kasashen da ma ba masu kai ba a afirka suna amfani da ita duk lokacin da matsala ta taso he mu runguma hannu mu bar wa'anda ke da alhakin su magana kai su su je su mu kuma idan mutum dan kasuwa ne ya je bude shago kasuwanci shi ma'aikaci ne ta yi ofis ya je aikin shi ba a haka wajibi ne idan kungiyar kwadago ta hito mu hito mu taya ta zanga-zangan nan domin matsalar nan mu ne ta shafa mu take damu amma ba a rika barin su ba barin sun shi ke nuna cewa abin da muke faɗi yana damu mu bai damu mu jin daɗi ne ma ke sa muke ma magana idan ko yana damu mu to wajibi ne mu fito da fatan za ku tashi lafiya mai magana abdullahi laki funtuwa Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. To mu dai talakawan Najeriya ko ƙungiyar ƙwadago ta yi zanga-zanga game da tsadar rayuwa. Ba wani alfanu na a zo a gani muke gani ba. Da wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ko da yake sun ce zanga-zanga shine yaren da gwamnatin Najeriya ta fi ji. Don haka muna ba su shugabannin ƙwadago da hukumin Najeriya shawara. Saboda hanyar da za su bi su bi da talakawan Najeriya cikin halin tsadar rayuwa da ake. Saboda gaskiya talaka suna cikin tsadar rayuwa. Kuma game da tsadar rayuwa mu talaka al'amarin sai dai an gama da addu'a. da ƙarshe masu hikima sun ce wannan zamanin namu na tsadar rayuwa komai haye sama da tsada to da shi ƙasa zai wuya kamar ka ce jiya ne ta dawo yau wannan zamani namu na tsadar rayuwa kai mutum ka bar duban tsada abu kai dai ka roki Allah ya hore maka abin sayansa. Abubakar Abdi Dutsen waya kuma local government Kaduna ta Najeriya. Bisa ga mawuri da kun bamu batun yajin aiki na 'yan kwadago ko kuma zanga-zanga da suka yi babu shakka wanda zanga-zanga ya yi nasara bisa ga labaru da muke ji kuma ƙungiyar kwadago ita ce ɗaya murya ɗaya da ita gwamnati take ji saboda haka muna ba 'yan kwadago shawara in sun fara irin waɗannan zanga-zanga ko kuma a wani yajin aiki to muna fata su yi shi da gaske zato da ake musu na hanci da cin hanci da rashawa da sauran abubuwan da ake zato duka su kakkabe kan tsarki kansu domin mu talaka muna goyon bayan su domin ba mu da wata murya da za a yi gwamnati ta ji ta yi wani canja wata ra'ayi sai dai kungiyar kwadago kadai muna addu'a domin su ubangiji Allah ya ba su nasara mun gode da Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International, musamman injiniyan namu a yau, Ibrahim Tukur Kefi da ya haɗa mana wannan shiri. Ni Nasiruddin Muhammad da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.